بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan rana ta asabar ta kuma ashirin da hudu ga watan rajab a wannan shekara ta dubu hudu da da talatin takwas kuma daidai da ashirin da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a karatun littafin muwatsa na imam malik ibn anas da muke gabatarwa a dukkanin waɗannan kwanuka yau za mu tashi a darasi na bakwai kuma mana karanta ah, ruwaya ne na muwatsa ɗin. man yi darasi ɗaya a ciki kuma yau za mu yi darasi na biyu ruwayatul muwatta'i wa ruwatuha waɗanda suka rawaito littafin muwatta da kuma takaitaccen tarihinsu wanda yake darasin da ya gabata mun karanta mutane goma sha mutane goma cicci wa zai iya kawo mana su ba tare da ya duba littafi ba sunansu da takaitaccen tarihinsu da shekarar da suka rasu da kuma abin da wani malami ya faɗa akan kowanne ce sikatun ma'amun ko sikatun kaza ƙwarai ko a sati guda fa laraba muka yi alhamis juma'a a saurin ya kamata mutum ya ce ya haddace so a kiyaye sosai za mu yi wannan tambayar insha Allah ta'ala za mu tashi mutum na goma sha ɗaya cikin waɗanda suka ruwaito littafin muwatta daga imamu malik ibn anas mun yi magana cewar ya yi almajiranci ya yi ɗalabta a gaban malik daban yana da ruwayar muwatta kuma daban so yanzu muna magana ne akan waɗanda suka ruwaito muwatsa saboda kullum in mun zo karatu sai mu ce muwatta malik riwayatu yahya ibn yahya Allaisi. to tambayar ita ce shin banda yahya ibn yahya Allaisi, akwai wanda ya ruwaito muwatta ko babu akwai haka ne to yanzu me matsayin riwayar yahaya bin a akan sauran ruwayoyin muwaffa da ake da su ba wai dai ita kake da ita a hannu ba in aka ɗora ta a ma'auni aka ɗora ruwayar wani kuma a ma'auni to ya nauyin su yake wana ji da ke ko sannan shin dukkanin waɗannan riwayoyi na muwaffa da ake da su a yau akwai littafin su kamar yadda ake da ruwayar yahaya bin yahaya allaci a littafi guda gata kun gane tambayar shin kamar yadda ake da ruwayar yahaya ibn yahaya al ga ta a hannu to hakan nan su ma waɗancan mutane goma da muka karanta kowannen su yanzu haka a faɗin duniya ana samun riwayarsa ko kuwa a'a riwayarsa tana cikin littattafai ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau za mu kawo bayanai insha Allah ta'ala kai الحادية عشرة رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي riwayatu abdullahi ibn maslama alƙanabi wannan ita ce riwaya ta goma sha ɗaya daga cikin ruwayoyin muwaffa ba mun ce riwaya ta goma sha ɗaya a daraja ba muka ce yadda muka jero wannan rubutu mun jero shi ne akan wayar riga rasuwa kun gane ko sai muka kawo shi ne na ɗaya Shi shine riwayatu ali ibn ziyad wanda ya shekara ta ɗari da tamanin da uku sai kuma muhammad bin hassan ashebani wanda ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da tara sai kuma eh, abdurrahman bin qasim babban na hannun damar malik wanda ya rasu shekara ta ɗari da casa'in da ɗaya in ka lura a haka maka kawo su sai riwayatu abdullahi bin wahab al-qurashi al-fihri wanda ya rasu shekara ta ɗari da casa'in da bakwai sai riwayatu ma'an ibn isa al-qazzaz wanda ya rasu shekara ta ɗari da casa'in da takwas sai riwayatu suleiman bin burd ɗari biyu da goma sai riwayatu yahya bin bukair ɗari biyu da sha uku sai mana shekarun da suka rasu kenan sai ruwayatu muhammad bin mubarak asuri 215 sai ruwayatu abdullahi bin yusuf at-tanisi 218 sai ruwayatu mutarrif bin abdullah 220 ma'ana shekarar da ya rasu kenan to yanzu shi abdullahi bin masalama al-qanabi ya rasu shekara ta da daya shi yasa kaga ya biyo bayan wanda ya rasu shekara ta 200 da ashirin so abinda muka bi wajen wannan tarkibi din shine hasabul wafayat gwargwadon rasuwar shekarun rasuwar mazan mutum ya dama kawo